Matiyu Sura goma sha hudu A lokacin nan, Sarki Hiridus Antifas ya ji labarin Yesu, sai ya ce wa masu yi masa aiki, Ai, wannan Yohana mai baftisma ne, an tashe shi daga matattu, shi yasa yake da ikon yi waɗannan ayyukan ban mamaki. Gama dama Hiridus ya kama Yohana ya ɗaure shi, ya sa shi a kurkuku. saboda Hirudiya matar ɗan uwansa Filibus, gama dama Yohana ya yi ta gaya wa Hiridus cewa bisa ga doka bai kamata ya auri Hirudiya ba, ko da yake Hiridus yana so ya kashe Yohana, amma yana jin tsoron mutane, gama sun ɗauka Yohana annabi ne. Amma da ranar da aka haifi Hiridus ta sake zuwa. sai ‘yar Herodiya ta yi rawa a gaban bikin da suka zo bikin, ta sa Herodus ya ji daɗi sosai, har ma ya yi mata alkawari tare da rantsuwa cewa zai ba ta duk abin da ta roka. Mamarta kuwa ta ba ta shawara game da abin da za ta ce, sai ta ce, A bani kan Yohana mai baftisma yanzu a cikin kwano. Sarki kuwa ya damu. amma saboda rantsuwar da ya yi a gaban bikin, sai ya yi umarni a bata, ya aika zuwa kurkuku aka cire kan Yohana, aka kuwa kawo kan a cikin kwano, aka ba yarinyar, sai ta kai wa mamarta, sai almajiran Yohana suka zo, suka ɗauki gawarsa, suka binne, sai suka je suka gaya wa Yesu. Da Yesu ya ji haka, sai ya tashi ya shiga jirgin ruwa ya haye zuwa wani wuri inda ba kowa domin ya kasance shi kaɗai, amma da taron mutane suka ji haka, sai suka fito daga garuruwa suka bi shi da kafa. Da ya fita daga jirgin kuwa, ya ga mutane sun taru da yawa, sai ya ji tausayinsu, ya kuma warkar da marasa lafiya a cikinsu. Da yamma ta yi, sai almajiransa suka zo wurinsa suka ce, Wurin nan fa ba kowa, gashi kuma yamma ta yi, ka sallami mutanen nan domin su je kauyuka su saya wa kansu abinci. Yesu ya ce musu, Ba lalle su tafi ba, ku ba su wani abu su ci. Suka amsa suka ce, Ba mu da kome a nan, sai burodi guda biyar da kifi guda biyu. Sai ya ce, ku kawo mini, sai ya umarci mutanen su zauna a kan ciyawa, ya ɗauki burodin nan guda biyar da kifi biyu, sai ya ɗaga kansa sama, ya yi godiya ga Allah, sai ya rarraba burodin ya ba almajiransa, almajiran kuma suka ba jama'a. Dukansu suka ci, suka koshi, suka tattara duk abin da ya rage, har ya cika kwanduna goma sha biyu. mutanen da suka ci kuwa sun kai maza dubu biyar banda mata da yara suna gamawa kenan sai yesu ya sa almajiransa su shiga jirgin ruwa domin su koma can gefen shi kuwa ya tsaya a wurin domin ya sallami taron bayan da ya sallami taron sai ya hau kan tudu shi kadai domin ya yi addu'a har yamma ta yi sosai yana can shi kaɗai. A wannan lokaci kuwa jirgi yana tsakiyar teku, rakuman ruwa suna buga shi, kuma iska tana gaba da su. Wajen karfe uku na dare, sai ga Yesu yana takawa a kan teku zuwa wurin almajiransa, amma da almajiran suka gan shi yana tafiya a kan teku, sai suka ji tsoro, suka ce, Fatalwa ce. suka yi ihu saboda tsoro, nan da nan sai Yesu ya yi musu magana ya ce, Kada ku damu, ni ne, kada ku ji tsoro. Sai Bitrus ya amsa masa ya ce, Ubangiji, idan kai ne, ka sa in zo wurinka a kan ruwan. Yesu ya ce, Zo mana. Sa'an nan Bitrus ya fita daga jirgin, ya fara tafiya a kan ruwa, zai je wurin Yesu. amma da ya ga iskar ta yi karfi sai ya ji tsoro ya fara nutsewa sai ya yi ihu ya ce ubangiji ka cece ni nan da nan sai yesu ya mika hannunsa ya kamo shi ya ce masa kai mai karamar ban gaskiya don me kayi shakka da suka shiga cikin jirgin sai iskar ta daina hurawa waɗanda suke cikin jirgin suka yi wa yesu sujada suna cewa, Gaskiya, kai ɗan Allah ne. Da suka ketare tekun, suka sauka a yankin Janisarat. Mutanen garin kuwa suka gane, ashe Yesu ne, sai suka aika a faɗa wa kowa da yake a wannan sashen ƙasar, Suka kawo masa dukan marasa lafiya, suka roke shi su taɓa ko da bakin rigarsa. dukan waɗanda suka taɓa kuwa suka warke.